Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barkatu. Ina minka godiyata ga duk al'ummar da suke bibiyar mu a wannan tasha ta asar da wato sunna. Muna godiya matuƙa sosai ga masu son ganin bi shirye-shiryen mu da zarar mun daura ku danna mana subscribe sannan ku danna kararrawa. Shine zai ba ku damar muna ɗora shiri za ku gani sannan kuma ga masu son yin a musu hoto ko bidiyo muna yi kamar wanda taro wanda ya shafi sauka ko kuma abu na taro dai na abin da ya shafi addinin musulunci wannan duk muna yi sai ku tuntuɓi wannan lamba ga ta nan akan ga sai ku domin neman karin bayani sai ku kira da za mu tafi can tambol din so muka shigo motan friend dina muka fito daga daga gidan nan kwantagoro road za mu tafi city campus wani unguwa da ake kira city campus a sokoto suna biye da mu ba mu sani ba muna tsayawa nan city campus na fito daga mota za mu shiga shagon wani abokin abokinmu ne inda ake harkan printing da sauransu na fito daga cikin mota ina tsaye kafin ma irin in dan gama wurin na fito daga cikin mota ina tsaye kawai sai na ga mutum a gabana da zuwan shi abin da fara shi ne sai ya kwace wayana yana kwace wayana ya ce min shi dan sanda ne ya sa uniform ba ya sa uniform a mafti yake ya ce ni dan sanda ne na kira ka kake zuwa kana ganin ba zan iya gado inda kake bane na ce ai ba na ki zuwa bane na ce zan zo gobe monday kuma mun yi magana da lauya akan gobe din zan zo sai ce me wani lawyer lauya shi zan nuna wa lawyer wai kawai sai ya riko ne ya caka mun da kasan wani barawo ya jawo ne haka nan sai nake gaya wa shi friend dina da muke tare da shi cewa ya rezan alam ga abin da ke faruwa a possible ma maybe a biyu baya ya ga inda za mu tafi saboda ba san ku suwaye bane su nawa suka zo to mutum uku ne daya yana jaye da mota wanda shine ADC na governor oh ADC governor din governor Sokoto shi yake jaye da motan shine driver motor shine driver motor din 406 ne ina personal card din shi ma ne sai shi dayan wanda ya kama ni shine OC na anti kidnapping and robbery na state ID a Sokoto sunan shi Salisu sai ɗayan shi ban san sunan shi ba shi kuma yana rike da ah, tear gas gun to shine shi osi ɗin da ya jawo ni muka je bakin mota ya buɗe mota ya saka ni a mota sai ya shiga gaba shi kuma ɗayan da yake rike da bindigar tear gas muka zauna baya tare da shi muka fito muka tafi ina ta kallon ina za mu tafi ina za mu tafi to shi faran ɗin da yake nace ya biyo ya ga inda za mu tafi tunda ban san inda za mu je ba sai aka shiga state CID so ana shiga yana biye da ku shi ma eh ana shiga state CID sai shi kuma ya ton ya koma ya dai tabbatar da ina eh, kai ka eh, eh eh sai muka shiga ciki muna shiga muka je office nashi da zamu shiga sai na Allah zan dan tsaida nan ga masu sauraron mu da kallon mu abokinka yayi kokari abokin wannan bawan Allah yayi kokari da ya bibiye su har zuwa sanda saka shiga ofishin eh, 'yan sanda na state cid ya juya to don allah nan gaba nan gaba in dai ba za a bar wani a bakin get ɗin ba ne to kada a juya saboda akwai wani salo da ake amfani da shi a kudancin ƙasar nan sai a ɗauke ka cikin bainin jama'a a sa ka a mota a doshi ofishin 'yan sanda a shiga ofishin 'yan sanda su ba 'yan sanda ba ne wasu kuma 'yan sanda ne amma eh, eh, ɓata garin 'yan sanda ba za kawai ɗaya zai sauka ne je ce ya zo neman malam lado misali hmm. a ba mu da malam lado a nan kaga dai an ga shigansu da aka ce babu malam lado ai ba a san abin da ke tafi cikin mota ba sai a juya mota shi kenan yan uwa suna da eh, suna da mm, tabbacin cewa ai nan aka shiga da kai alhalin an riga an juya ka gane to Allah ka haƙuri na abin ina son mutane ne shi dalilin yin wannan shirin namu shine ma ƙaru da ilmin abubuwan da suka faru da wasu ba tare da mun bari hakan ya kasance da mu ba yawa to yawa hmm. to da muka fito mota sai za mu shiga ofis nasu sai na ga a jikin ofis ɗin ai tagin ah, oc anti napping and robbery sai na fara jin tsoro ah me ya kawo ni kuma ofis ɗin anti kidnapping da robbery sai muka shiga ciki dai muka zauna muna zaunawa sai fara maganganu dai marasa daɗi kamar har da zagi ma kai ka zata ba za mu ba za mu iya kano ka maka bane akwai inda za shiga za ka shiga ba zan ganka ba wai wai sai na ce mai ai lawyer mun yi magana da shi na ce uh, tell with your lawyer kai bro banka zauna har da zagin ubanka zagi sa na zan zauna akan benci yace a ah, na ai da wannan honor din da zan zauna akan benci tunda ya kira ni ban zo ba a should sit on the ground in zauna a ƙasa ya dai wulakanta ɗayan ya cire min hula na ɗauko hulan zan ɗora kan yace ha batta na a ƙasa inda aka je ta oh, oh. na batta anan nayi shiru so muna nan zaune ban fara ban fara wani magana ba um, sai ya zama fortunately for me wasu suka turo min lawyer nan wurin saboda shi lawyer nawa baya gari ya zo shi wannan din da ya zo ya zauna ce to me bayani aka ce an kamo ni ne akan ina zagin gwamna kana zagin gwamna eh ina zagin ba matar gwamna ba haka ya fara ce mu ina zagin gwamna shi wa ya hada haka shi OC anti kidnapping din shi Salisu ADC din yana zaune kuma ADC gwamna tare da shi muka shiga office din yana zaune oh Allah so sai shi ce ina zagin gwamna ina ina bata mai suna sai na ce zagi zan tambaye ka sa menene zagi saboda zagi kan bi define in different context hmm. menene zagi ce kana ce mai ba in ce ah, ba kauye ce ya ce to ai ba kauye ba zagi bane ni kai na din ba kauye ne sannan ai shi fara kiran kanshi ba kauye kafin kowa kira shi saboda akwai inda ya tafi lokacin da yana campaign eh amma tsakanina da kai aka ce da mutum ba kauye ka san an <laughs> to sa eh an tadiye mai malum malum to amma sa shi kira kanshi oh shi da kanshi shi da kanshi ya ce akwai video sa to ba mu labari maji ya kira kanshi ba kauye cewa shi ba kauye ne dan ba kauye ya zo ran yan uwanshi ƙauyawa neman ƙuri'a so kaga da bakin shi ya faɗa da bakin shi ya faɗa akwai bidiyo sa so kaga in ya faɗi maka shi wannan kai kuma kila ka kira shi ba ƙauyen ai ba kai laifi ba mm. tunda shi shi tagin sunan da kanshi eh. so sai nace mai that's what it is eh to ai ko ko ya kira kanshi ni bai kamata in kira shi ba saboda akwai yadda zan saka maganan yadda za ta yi muni sai ce to ya nuna min da anan dan sanda ya yi gaskiya mm, eh, akwai ko sunanka yanzu me sunanka shafi'u shafi'u yanzu kana bakin kofa an ce ma shafi'u akwai karama salamu alaikum ma shafi'u akwai karama a ciki dogon kai shafi'u <laughs> musamman ma a ce ni ka girme min kuma na tabbata tsakaninka da gwamna akwai tazarar shekaru ya girme maka kuma mu a arewa muna mun gaji tarbiyya mun gaji tarbiyya in ba yanzu da abubuwan suka tashi taɓarɓarewa ba mun gaji tarbiyya mun gaji ainihin girmama na gaba da mu amma dai ci gaba da magana so sai na ce mai ka kawo min inda na kira shi ba kauye da wata kalma ta batanci ko wani abu sai ce yanzu ba wannan ya mu ba ah, na yi postin video na matan gwamna na zage ta na bata mata suna wanda abin da ya fi bata mai shi gwamna rai kenan na farko kenan na biyu kuma they were searching through my page na biyu kuma na yi posting uh, WAEC certificate da aka ba, ba san inda na samu ta ba na gwamna WAEC certificate din wa na gwamna suka ce wanda hmm. na saka kai amman kai ban yi ba ban yi ba akwai wani abu a facebook idan kai post sai kai tagin dina to automatically zai appear a wall eh, zai zama kaman kai ne eh, eh, ina cikin wanda aka yi tagin abin so zai appear a wall ina hmm. to amma ba ni ne ba ni ne ba ko hmm. ba ma san ba ko ba san ba kaga ba ba ci gaba to not count sai na ce mai to shikenan sai aka ce amma yanzu zan rubuta statement abin da ya faru ce to na zauna na rubuta statement ina abin da na sani dangane da maganar video cewa bidiyo ba ni ne ba wata ta yi wadda take tare da matan gwamna suka yi video suna spray din kuɗi wanda ni na san cewa sabawa doka ne suna liƙan kuɗi ita matan gwamna ana mata liƙan kuɗi but kuɗin gida da na waje so suna wannan da ta yi recording video din sai ta saka a tiktok account ɗinta kuma ita ma wadda ta yi recording video din ma tana cikin video din ta ba ma wani wayanta ne a tiktok account ɗinta aka buɗe kuma akwai wata mark a jikin video mai sunanta ta zo ta yi posting a tiktok account dinta ta sa happy birthday your excellency a wannan lokacin ba a jima ba da aka yi sanarwar cewa za a rage kaso hudu daga cikin ɗari na ma'aikatan jiha za a yi wasu ayyuka saboda rashin kuɗi saboda rashin kuɗi to shine da suka yi posting din sai na yi kotin nake ce na yi share a facebook na ce a daidai yanayin da mutane suke fuskantar matsalan rayuwa yunwa da sauransu kuma an ce za a rage kaso hudu na kuɗin ma'aikata na albashi da za a yi wani abu da su ba kuɗi amma akwai kuɗin da za a je ana liƙi a wurin biki abin da ka faɗi kenan abin da na faɗi na ce me wannan yake nuna talakawan jihar Sokoto kenan to na rubuta a statement dina sannan ishin certificate kuma na ce wannan ba ni na yi ba wani ya yi ya yi tagin ɗina ni in ma ba suka nuna suka jawo attention ne suka nuna min ba ba dan gashi ba ma ganshi ba ko ganshi ba saboda abubuwa suna yawan zuwa a timeline dina na Facebook na rubuta statement dina na gama na musu submitting ma nan zaune sai mutane suka zo yan uwa da abokai akan yadda za a yi a nema beli na a tafi da ni gida maybe in ma wani ishu ne wanda za a dawo daga baya a zuwa resolve sai ce musu a ba zancin beli zan kwana a wurin su ne in ji shi salisu osi anti kidnapping ya ce ba ba eh, ba batun tafiya bane zan kwana a nan so aka kawo min abinci na ci abinci mutane suka tafi aka je aka saka ni a sel ko za ka iya fassara mana oc anti-kidnapping and robbery da hausa eto eh, shugaba eh, mutane wannan kamar wata runduna mai yaƙi da satan mutane da fashi da makami shine wanda yake kula da bincike irin waɗannan abubuwan to so suka saka ni a cell tare da sauran waɗanda kamu a ranar muna cikin cell can tsakiyar dare ban iya tuna ban da saboda ba a agogo a hannuna ba za ka iya tuna lokacin ba ba zan iya tuna lokacin ba sai wasu suka zo ka daure in za ka iya hausa zalla ka yi zalla saboda bayan ka gama bayani da hausa za ka zo ka yi da turai okay, hmm. so by, this thing where this man they talk for hausa language he go come translate am for english language why i tell am make you talk am for hausa language na because i wan make people wey from im state wey whether they go school they no go school whether them dey hear english they no hear english go understand wetin happen first hand before im e go come tell us so make una exercise patience e go talk am for english una go hear am. Mm-hmm. ina cikin cell sai wani dan sanda ya zo ya ce yanzu ana nema na. da daddare da daddare kana ganin zai kai kamar misalin karfe tara na dare? Ah, an wuce tara sa an kai misalin sha biyu ma Ah. ko sha biyu ta wuce ce da tsakan dare da tsakan dare mm. na fito sai muka je ofis ɗin shi ko muka je ofis ɗin shi sai na tarar da mutum biyu wanda ƴan yan uwana ne zance daga local government din suka zo dukan suna cikin gwamnati ɗaya. mai bawa gwamnati shawara ne Ɗaya kuma sakatare ne na karaman hukuma sun zo ne wurin shi domin su nema sulhu hanyar sulhu tunda su suna cikin gwamnati maybe suna ganin cewa tun in laifin gwamnati ne za su iya yin wani abu akai mm. mun zauna nan da bakin shi sai ke gaya musu a'a wannan ishu fa ba abin da za ku yan komai bane wannan yaron gwamna ya ce a kamo shi gwamna ke karan shi shi da bakin shi yake gaya musu da bakin shi yake fada wallahi Allah ya sani Allah ya kuma kana ji ina zaune wallahi suna ji suna ji yace gwamna ya ce a kamo ni dayan su ma sai da yace a. Ah, da Allah irin wannan ishu ku daina cewa gwamna ya ce a kamo saboda abin kunya ne a ce gwamna ya dawo yana faɗa da ƙananan yara irin wannan adalla sai shi dan sanda yake ce a ah, to me zamu ce tunda hakan ne shi dan sanda in ji dan sanda so bayan sun tafi an ce in koma sel na hango wannan motar da aka kamo da ita ta sake shigowa lokacin saboda daga wurin ina hango ah, gate din ina hango abin da ke faruwa a daidai kofan na hango motan tana tsaye wurin tana slow shi salisun ya je can shiga motan daga nan dai aka shiga da ni sel ba su abin da aka kara suka kammala ba har motan ya fita wannan dai motar da aka kamo wannan motar da aka kamo ne eh, eh, motar waye motar ADC ne na gwamna na gwamna eh gwamna mai ci na tsohon gwamna gwamna mai ci yanzu ahmad Ali sokoto to madalla so ina nan safiya da safe an fara irin documentation abubuwan da dai suke a state ID masani saboda ba saba zuwa ba aka kirawo ni na fito daga cikin sa muka zo muka zauna a office aka yi abin da za a yi aka kammala sai aka ce kotu za mu tafi da ce to mu tafi muka fito muka shiga mota muka je kotu kuma muka je court din muka tarar da ita alƙalanyar wadda za a ba ma kes din da prosecutor yana wurin su 'yan sandan suka zauna sai ina jira a zo a shiga courtroom sai a ce a ba courtroom za a shiga ba office din ofishin ita alƙalin ya za a shiga a nan za a saurari kes din muka shiga office ɗinta muka muka tsaya su suka zauna ni na tsaya to an turo min lauyoyi guda biyu wanda za su wakilce ni a wurin suna nan da shi prosecutor yana wurin da alƙalin ya da da registrar da sauransu su akwai wani wanda ya shigo wanda ban san shi ba ya yi magana ce kawai ya zo ya zauna da cikin wannan ɗin zai saurari ƙarar sai aka ce to ana ƙarana ne akan ɓatanci da ƙarya da ƙage wanda zai ɓata wa matar gwamna suna shine ƙaran da suke min specifically aka saka ƙaran lauyoyi na suka tashi suka ce sun ji ƙaran da za a yi da sauransu sai shi prosecutor yake gaya wa ita mai shari'a cewa suna bukatan a basu rana a basu lokaci a saka wani ranar da za a dawo domin su yi to ban sani da zan domin su gabatar da kes ɗinsu yadda irin sun binciken su kawo karin da suke mun sai ita alƙalin ta domin su kare ka domin a'a su shi prosecutor wanda yake kara oh, oh, a bashi time wanda za su je su gudanar da bincike ah. domin su kawo su tabbatar da laifin. na ɗauka ka ne suka ah, roƙi wannan ah, arzikin to shi prosecutor roƙa so sai ta karba sai shi lawyer na tashi ya ce to ba da ma za su ba su yi objectin ba ma'ana ba su hana eh, ba ba su ce a'a ba sun yadda amma suna so a bayar da ni beli in tafi gida in na kafin a kammala a kammala binciken da za a wannan sai cikin wannan dinta da ta yi ita alanya ta faɗa cewa to ba tun da babu wani affidavit proper application a rubuce na ana nima na beli zan tafi gidan yari fassara mun proper application eh to ba a rubuta wa kotu cewa ana neman ta bada beli a rubuce ba an yi magana ne da baki cewa ana mm. neman na beli so zan tafi gidan yari har ranar da za a saurari kara aka saka ranar da za a saurari kara inda ita alƙalanya a ranar aka ce za mu dawo ranar 6 ga watan september an saka kara ne ranar 26 ga wata aka ce za mu dawo 6 ga wata kwana 11 kenan daga ranar muka tafi daga nan aka rubuta aka rubuta warrant aka ce a haɗan da jami'an gidan yaro gidan gidan kaso da za su tafi da ni ba su zo da mota ba lokacin sai muka tafi da su 'yan sanda da suka zo da ni muka shiga motan su muka tafi prison can gidan yari muka je gidan yari aka admitin nawa aka saka ni aka je aka min duk wani abu da ake dai a gidan yari da ake hmm. wa yan gidan yari wanda aka kawo ajiya na je na zauna so muna nan lauya ya zo bayan na kwana daya lauya ya zo yake tambaya na menene ainihin abin da ya faru na gaya mai daga farko har karshe abin da suke caji na da yadda aka yi da komai sabon lauya ko wannan tsohon lauyan naka wanda ya tafiya shi wanda ya tafi ya rawo. na gaya mai duk abin da ya faru sai ce to babu dama su za su je su yi da abin da za su ga sun yi na doka ganin cewa an fito da ni ina nan gidan yari daga nan har kwana goma sha ɗaya ranar da za a dawo kotu kenan kuma ka zo court ranar a ah, kotu kotu muka zo kotu a ranar ina tunanin kuma a shiga courtroom again kuma ba a sake shiga ɗakin shari'a ba a sake dawowa ofishin ita ma'ana dai shari'a an kiyanta a cikin ainihin haraba kotun inda ina aka saba yin shari'an kowa eh. sai ya zama na ana shiga ofishin ita alƙalaya ne eh. Eh, amma ina son ka gane cewa doka ta halatta haka duk inna alkali yake nan kotu ne to ci gaba da labari to mun zo mun zauna aka sake karanta kara aka karanta abin da ya gabata a shigan da aka yi na farko aka ce gashi an dawo fo za a saurari <coughs> binciken da su yan sanda suka yi aka sai ita alƙalin ta ba su dama shi su yan sanda da su gabatar da binciken da suka yi abin da suke kara a kaina da ya tashi sai ce har yanzu suna neman ƙarin lokaci wa'adi saboda ba su kammala bincike ba har yanzu bincike suke yi saboda haka suna son kotu ta saka musu wasu rana wadda ta yi mata daidai da take da lokacin da za ta iya sauraron karin aka duba sai aka saka cewa za mu dawo 18 ga wata daga 6 ga wata kenan za mu sake dawo 18 ga wata sai ita ta ce za mu dawo 18 ga wata sai shi lawaya na ya tashi ya ƙara neman beli to cikin abun wannan da take karantawa ita alƙalin ta faɗi cewa babu affidavit da abubuwan da ya kamata a saka na neman beli. Wannan lauyan ka ya san abin da yake ai sai ya zo a kintse. To muna da aka yi haka sai ta ce saboda haka zan sake komawa gidan yari har wannan ranar. Daga nan shi lauyan sai ya same na ce na ji abin da ya faru na ce na ce sai ce to yanzu za su ji duk abin da ake bukata za su To me yasa bai rubuto ba? To ba sani ba sa. saboda kaga ban da muka koma gidan yari aka zo da yamma aka gaya min dan ranar juma'a ne aka zo da yamma aka gaya min cewa duk abin da ake bukata a yi a ranar an yi an je an mata an gabata mata kuma har ta tura ma'aikatan shari'a ina ga kil maybe ana tura ma'aikatan shari'a domin neman permission so aka tura sai aka saka ranar talata da za ta zo dan ranar juma'a ne aka ce to za a saurari bell application din ba sai da zan sashi da wasa ba za a saurari bell application din ranar talata aka zo rana aka saurara su ma aka sake dawa laraba su ma ɗayan ɓangaren su kai nasu bayanai sai ta ce to ta saka ranar yanke hukunci akan za ta bayar da ni beli ko ba za ta bayar ba ta saka ranar ranar da zan dawo kotu ran sha takwas kenan ga wata to ba dama aka sake maida ka aka sake maida ni aka sake koma aka maida ka prison aka sake maida ni prison yanzu zauna a gidan yari ina jiran ranar da ranar ta zo 18 ga wata kwana nawa ka kara yi bayan kwana goma sha ɗaya kwana goma sha biyu da ƙara yin kwana goma sha bayan na yi sha ɗaya farko sai na sake yin sha biyu suka haɗu 23 kenan sai muka sake dawa kotu ranar da muka dawo kotu sai ta fara da karanta ta fara yin hukunci akan ishin bayar da ni beli cewa tun da an cika duk ka'idojin da ya kamata da sauransu a damar da take da ita ta matsayinta na mai shari'a ta bayar da ni beli Allah ya saka mata da alamin sai aka yi magana ta kuma kes din su 'yan sanda masu bincike su gabatar da su akan karar da suke mai suka sake cewa kuma har yanzu bincike suke yi a'a ina cin kai ne bello turji <laughs> to sa so ce bincike suke har yanzu su kammala bincike ba so kotu ta sake saka musu wata rana kotu aka duba da yari ranar da za a sake ranar da kotu take da lokaci sai kotu ta ce ta saka muna ranar goma ga watan goma wata mai fita kenan oktoba an saka mana ranar goma ga watan goma shine za mu sake dawowa da har yanzu kana can kulle kenan da har yanzu ina can kulle sa to sai shi ɗaya daga cikin lauyoyin da ke kariya ta ya tashi shi ce to yana roƙon kotu da ta gaya wasu su masu karin cewa ya kamata ko menene suke bincike akai an ta daga musu lokaci an ta ba su lokacin da ya kamata a ce sun yi binciken da za su yi da Allah kafin wannan ranar su kammala binciken su yadda idan aka zo a wannan ranar su gabatar da hujjojinsu domin ita kotu ta yi abin da ya dace da abin da ta yanke hukunci ita alƙalanya ta gaya musu sun ji suka ce sun ji suka ce kuma za su yi kokari su kammala binciken su kafin ranar goma ga wata to shine na dan samu wannan freedom yanzu na fito na so lokacin kanina da ya zo nan wurin zan zo immediately after ni na ce da shi ya gaya maka ka huta sannan kayan nan da aka kulle ka da su ka fito wayannan tufafin da kake sanye da su na kada ka shiga ɗaki da su ni ɗin nan an sha kama ni an sha kulle ni da wuya a ce an kama ni an kulle ni na dawo ba kwarkwata. ka samu tsaraban kwarkwata ko baka samu ba <laughs> to na na na na zubar da kayan eh amma ka bo kwarkwata ko baka yawa yawa <laughs> to na ce kuma ka samu ka huta saboda kai watakila kamun ka na farko kenan a rayuwa shine ni ko kame kame ko a yanzu da muke magana da kai in aka ce ana nema na na tafi kenan sai ban gane in kuma ba a gane ba to sai a daura daga inna na tsaya hmm. saboda ni a kullum ana ma rayuwa na barazana saboda waɗanda suke a zalimai a ƙasar nan ba sa ƙaunana ba sa ƙaunan mai ƙaunana waɗanda suke maƙarrabansu ba sa ƙaunana to sai dai yadda Allah ke abin shi masu ƙaunana sun fi waɗanda ba sa ƙaunana yawa a duniya na yi ma Allah godiya na yabi manzansa saboda haka yanzu ka fara gwagwarmaya fa yawa wannan kaman um, eh, ai wannan kalmar yanzu ina faɗi wani zai mun fasara so min abin nan bari in nemi kalmar da take da ɗan abin nan Eh, wannan kaman wannan kaman shika-shikan <laughs> ainihin gwagwarmaya kenan eh wayannan shika-shikai ne ba a kai ga sauran ba eh, eh to kaga kamar yadda na maka bayani kada ka ƙara kada ka rage saboda gudun kada kotu ta ce an mata katsa landan duk wa'annan labarin da ka bada labarai eh, bayanai ne wa'anda um, abubuwan da suka bayanai ne akan abubuwan da suka faru daga kama ka har zuwa wannan fitowar naka Allah ya daɗa tsarewa amin Allah ya daɗa tsarewa sai me kuma shikenan aiko eh shikenan to uh, eh, him, him been talking for hausa language and for, for people where they hear hausa they understand am him go talking for english What him be your name sir my name is shafiu omar turita okay um, sannan kuma muna buƙatar al'umma ga duk wanda ya ga bidiyon mu ya yada shi ta hanyar group gurup na kamar whatsapp ga kuma abin da ya shafi su tiktok facebook yi dai sadar da zumunta ya kamata duk wanda ya kalli bidiyon mu ya yada shi sannan kuma ga masu son su kawo wannan tasha ziyara hanya a buɗe take za su iya tuntubar malam mustapha a hanyar ta hanyar lambarsa sannan su yi masa magana hanya a buɗe take in allah da kamar misali matasa kowa inda yana so ya kawo ziyara a wannan tasha hanya a buɗe take